بسم الله الرحمن الرحيم wannan shine majalisun mu na 31 a cikin wannan littafi na ahmiyatul waqt fi hayat at-talib al-muslim unwani na tara ko fasali na tara al-waqt al-afriqiy huwa waqt ahli an lokacin afrika lokacin yan afrika shine lokacin yan wuta eh, african time ba haka ake cewa ba wani maran nan a bincike ya ce ai yanzu ba african time ne nigerian time ne wani ma ya ce northern nigerian time haka abin yake ta gangarowa su sun yi watsi da shi sun daina yi la'alla alƙari a yadda hashu inda kira ya haza al'unwana sai iya yiwuwa watakila mai karatu ya rube بيجان شيء الوقت الإفريقي هو وقت أهل النار شيء من الوقت يموتا ويتساءل ما هو الوقت الإفريقي سيتنبأ شيء من الوقت إن أفريقيا فالوقت الإفريقي هو نقض العهد أو الوعد في الأمور والشؤون كيف إذا أنشي أفريكان تايم لوكتين ين أفريقيا شيني وغوغ على قوري دا على قوري في الأمور والشؤون أتشل من راد لما شأنونا an ce za a zo abu kan lokaci kaza amma ba za a yi ba har ma an sani akwai wata awa ɗaya ta shawagi ce ولا أستطيع تحديد da بشعة هذا الاستيلاء المتشائم ni dai ba zan iya haddada yaushe ne aka samu a ce yaushe aka fara wannan tarihin aka fara aka samar da wannan musulahin ba da wanda ya kasance shiuni falahira ya zama balahira shi ne mutasha'in mai balahira ke nan inda aka kasu magance shi illa annani ukhbaru anna rijal al-ghard la ya'rifuna hadha al sai dai an bani ana bani labarin cewa su tuwa ba su san wannan lokacin ba bai ya ya'rifuhu hu rijalul ifriqiya sai dai maza mutanen Afirka suka san shi lokacin su ne shi ya aka su da shi aka shi da su الوقت في عبثال إفريقي هذا سبب وهو عبارة عن نقض العهد كما سبب ذكره هو إبارة سبب القوانين كما يدى إبارة وكيفية ذلك يا حقتي فاغوة أن الإنسان إذا وعد أو دعي إلى اجتماع متين إبارة القوانين كما أخذ يتشون التاغو أو حفلة ko kuma wani taro dai da za a yi na sha'ani aw mawsimin ko kuma dai wani taro sunan tararraka ne aw arada an yuqaddima wajiban min alwajibati ko kuma ya nufin ya gabatar da wani abu da yake tilasta kansa aw azama li ziyarati akhi lahu ko kuma ya niyya zai ziyarci wani ɗan uwansa aw sadiqin ko kuma aboki الساعة ya ce masa zan zo karfe bakwai na safiya. فإنه لا ينفذ ذلك الشأن أو الأمر في نفس تلك الساعة المحدودة وذي شك ونن أي كن دي يحلق أو ننزي يبا أو ننن لوك جن بإياكنشي بل يزيد عليها ثلاثين دقيقة أو أكثر من ذلك سي تارج منتي ثلاثين أسامة فأقول لا بايرن من ديون أوري أكتشي في بيزا أو أورنها أكو منا زوني yawan aure biyu ne ɗaya mu za mu ansa ɗaya kuma su za su zo daga wani waje su kuma su ansa a waje ɗaya za a ɗaura auren ‘ya'yan kaka ɗaya ne jikokin kaka ɗaya ne kakansu ne zai ɗora musu aure shi kenan shi muka zauna awa ɗaya fa ana jiran waɗancan kuma an ce mu ba za a ba mu namu ba damu mun zo mu ba za a ba mu namu ba sai waɗancan sun zo a haɗa aka yi ta jira ana leƙawa San sai gashi ya zo shugabansu da rawani katoto sai kakan babba ne dama yana da sarauta sai ya masa haka ya ce sai yanzu sai an zo a kan lokaci wala yi bali labejin bai jin komai da ji wani laifi ba kuma ce an zo a kan lokaci ya kara awa ɗaya tun ta mu talatin da dakika muka ce to awa ɗaya ya kara a bisa lokacin da aka ce za a ɗaura auren amma yana cewa ya sun zo a kan lokaci a kan lokaci sun zo a kan lokaci والمؤمنون مأمورون بإنجاز الوعد والوفاء بالعهد في أكثر من موضع mummune an umarce su da su cika alkawari a fiye da wuri ɗaya, a cikin littafin Allah da sunnan manzala su salama famin zalika wa aufu bil ahdi inna al ahda kana mas'ulan ku cika alkawari lalle alkawari abin tambaya ne ranar gobe kiyama sai an tambayi mutum kana mas'ulan sai an tambaya sannan wa zukira fi sifatil mu'minina an ambata a cikin sufofin mu'minai wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'una wannan da suka kasance a amanar su da kuma alkawarin su ra'un suna kula da su suna tsare su ri'aya ya ayyuhal ladina amanu lima taquluna ma la taf'alu Allah ta'ala Ta'ala yace ya ku waɗanda kuka yi imani dan me kuke faɗin abin da ba ku aikatawa kabura maktan yayi girma ya zama zinibi inda Allah a wurin Allah dan ta kulu ma la ta tsalu na kwarka faɗin da ba za ku aikata ba ka ci ƙarfe bakwai ke ƙarfe bakwai da rabi ka zo ko da minti biyar me kai kun ta ma la ta fa'alu idza kunta fi shay'in na'am fa atimma bi anna na'am daynun 'ala al-hurr wajibu wa illa fa qul la tastahiq wa tuhdiha bi an la yaqula an-nas innaka kadhibu in ka ce zan yi abu eh ki ta tsaya ka ce haka in ko ka san ba za ka yi ba ka ce a'a tastarih wa turih biha sai ka huta kuma ka huta li Allah ya kula nasu innaka kadibu saboda kada mutane su ce ya ci ne kaga akwai hadari a ciki والوقت الإفريقي له سلبيات في حياتنا الاجتماعية والله wannan lokacin da ake ce masu lokacin 'yan afirka mu kun ga waltarodi ne ya rubuta littafin ta masa how europe and the developed africa ya zazzargi turawa ko shirin da suka kulla ya ce in suka gama mulkin mallaka a cikin kasarsu a kasar afirka sai su wannan waɗanda za su zama karnukan farautar su ne su sai su nada su zama su ne shugabanni suna can ƙasarsu amma kuma suna su suke kula da ƙasa to haddamu Haddamu mu an ana magana mu ne saduwal mu ne al'alamu salis mu ne duniya ta uku akwai al'alamu al'awwal ba mu zama ba akwai al'alamu sani ba mu zama ba mu ne al'alamu salis mu ne yan duniya ta uku sai an gama ci idan za a yi bayanin an afirka falalasta fara ɗaya ke da ita ita ce a ce asalin ɗan adam a tatsuniya da afirka yake kuma ƙarshe sai ga falalar an kwace ta sai a ce asalin su da biri ne Dawin theory ko ba haka bane shi ke nan falalar ta afirka amma duk ciwo da mayata da tamowa da talauci to yana afirka sadu wal al'alamu salisi wanda wannan in kana neman mutanen da ba su san tarihinsu ba mu ne ba mu da tarihi ba mu san tarihin mu ba in kana neman mutanen da ba su damu da karatu ba mu ne wani ya samu mu zama haka ku damu da karatu ba kuma abin kage da duwa yake ba raguwa ba da duwa ne shin son karatu kara shiga cikin zukatun mutane ke yi waddiniya sannan kuma yana da tasiri mummuna a rayuwar mu ta addini yasu'u asruha hasruha fi misli hadhihi sufu wa wahala a ci an iyakance su an kusance su a wadannan yan layukan a wannan littafin illa annana نقدر على إيجادها في هذه الأرقام الآتية sai dai ga sunan zamu dan takaita su a cikin waɗannan nukutoɗin da namu ambata annahu naqdul lil ahadi wa khulful wa'adi lallai shi warware alkawari ne da saba alkawari kaga ko wannan musiba kawai ta isa mutum kada ya da ya shiga cikin yan african time kai ya zama cikin waɗanda an ce za a abu kaza karfe kaza to a tsammani ba karfe kaza ba وقد حرم الإسلام نقض العهود وخلف المواعيد مسلم يا حرم وغور القورة دتابس فقد ذكرنا ثلاث آيات قرآنية دالة على هذا التحريم من أنبت آيوي أكو أبايا ولن تكينوني زواج ونن هرمشر يقول الإمام ابن كثير رحمة الله عليه في تفسير الآيتين من سورة الصف الإمام الإمام ابن كثير الدمشقي رحمة الله عليه أتكن تفسيرا ستفسير القرآن العظيم يا فدي أتشم ولن آيوي قدابي نسكن سورة الصف sai ce inkarun alaman ya idu wa'adan au ya ƙulu ƙaunar la ya bihi ya ayyuhan lazina amanu lima ta ƙulu na ma la taf'alun inni kabura maqtan inda Allah an ta ƙulu ma la taf'alun to shine al'allama tun da kafirin sai ke cewa inkarun Allah yana musawa ne yana nuna ki alaman ya idu wa'adan wanda yake ɗauka alkawari au ya kulu kaulan ko ya kudu maganar da la ya fi bihi ba zai cika ta ba ولهذا استدل بهذه الآية man zahaba min من علماء السلف shi yasa daga cikin malaman magabata wani ya kafa hujja da wannan ayar ila annahu yajibu alwafa'u bil wa'd mutlaqan sawa'un tarattaba alayhi azmun lil maw'ud am la daga cikin magabata suka ce wajibi ne tun da waccan ayat ta zuli mata ta ƙulu na ma'ala ta fa'adu to wajibi ne a cikin alkawarin kai tsaye sawa'un daidai ne tarattaba alaihi azmu azmun lil shin a cikin abin da zai biyo baya ana nufi da ƙirfi al'abin da aka alkawarin an karfafa shi an ko ko ba a shi ba za ka fi gida ɗanka ya biyo ka yana kuka ko ya ta biyo ka shi ko ma zan siyo miki keke ko ma zan siyo maka keke wallahi in baka kawo mishi keke ba ka saba alƙawari wallahi in baka kawo masa keke ba ka saba ma Allah kawai dan ya shigo ka ce za ka kawo mishi keke ka zaba keke a dole da keke in bashi za ka je ka ciwo ka kawo keke ka je ka ciwo bashi tunda ba wanda ya saka ka faɗi in ka ba ka saba ma Allah mace ta zo gaban gidan manzo Allah ta salama sai yarta tana dan wasa haka sai ta gudu ko kuma tana son ta tsalla sai ta ce mata zo ungo zo ungo shi ke sai ta zo sai ta ɗauke ta sai ta bata maza su ce laulam tu'tiha la kutibat alayki kazbatu da baki ba ta ba da an rubuta ce makaryaci ya ce kin yi karya amma sai mutum ne zai fita sai ce ma dan shi wai shiru zan siyo maka keke wani ma mota yake cewa shi ko bai da noti duk da ne motar da yake nufi ila yana mutum nufin motar roba ce ko kuma motar wasa to ya siyo motar wasan ya kama yara amma ya je bai da to baba ya zama mai makaryaci baba ya zama mai saba alkawari eh. ko kuma yanzu zan dawo jira ne yanzu zan dawo matafi kuma ba zai dawo sai da daddare duk ya ana ma yara in wani nabun li istatihim ko yiwo sai a yi haka ba kyau وفي الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم للي من زم الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث على مؤمن دا أكي دان منافق أكل إذا حدث كذب إني مغنى سيكريا labarinsa gabaki ɗaya ƙarya ne وإذا وعد أخلف إني القوري يتابع زيدي تكيب أغطو شو قبن بعض سابع القوة من الدنيا كينا وحتى وكان الخلف منك كثيرية مواعيد أقود أخاه بيسرب وإذا اعتدنا خانة لا أقدش أمانة سيج ما يدر أمانة ومن جانب آخر كان لنقض العهود وإخلاف الوعود نتائج سلبية منها سواء نقض الله أي شيء كان شتابع القوري دوغور يشينا دوسقوبوا ديكي حيفغوا عند فتمونانا من هذا الشيء تشتيت شمل المجتمع الإسلامي إذا أنا تابع القوري فكرف مسلمي سياواتي إيه، الشمل القوة da da rabtu da suke da shi dunkule wasu in ana samun alkawari shi kenan sai a tarwatse al'ummar musulunci sai ta tarwatse na biyu yusabbibu lahum da'fa wal inhifa yana haifar musu da rauni wal inhifa da ci baya za su ci baya za su yi inhifafi yuhinu hibal al mawaddati bainan nas saba alkawari na raunana igiyoyin kauna a tsakanin mutane duk mutumin da za ka mishi alkawari ka saba mishi sai ya ji ka a zuciyar shi Yusuf yusabbibu nifaq al-asghara kaga mafi muni kenan yana haifar da karamin munafici allazi huwa da'in min dawa'i dukhulin nar idza lam yakun sahibuhu wanda yana cikin sabubban shiga wuta idan ne shi bai tuba ba don me shi bai tuba ba kaga wannan shine abin da ake bukata eh, ya zama mun yi eh, janibin waɗannan abubuwan mu zama mun kiyaye su mun yi abin da za mu iya yi in ka ce za ka yi kaza karfe ka za ka zo kuma a dawo a hanyar da za a ba a riƙa yin mutan in an ce bakwan nan ne to bakwai na yi a fara ka a jira kowa abinda kuma ake bukata kowa ya zama yana da shuru bil mas'uliyya ya ji a ransa cewa wannan abin da gaske za a yi to ɗaliban ilimi ne su suka fi kowa latti suka fi kowa alƙawari kane na za a tafi Allah shirye ta gamu وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام wa rahmatullahi wa وبركاته